zaman kotun na yau talata dai ya mai da hankali ne akan hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka dogara da su na buƙatar kotun ta yi watsi da wannan ƙara da kuma hujjojin lauyoyin mai ƙara na cewa kotun na da hurumi na sauran ita wannan ƙara wadda daga bisani kuma alkalin kotun mashara isa aliyu ya ɗage zaman kotun zuwa wata rana da zai sanar daga baya domin yanke hukunci akan hurumin kotun da kuma cancantar alhaji ibrahim muhammad aminu a matsayin mai ƙara. bayan fita daga kotun ne lauyan da ke kare mai martaba sarkin zazzau da kuma masarautar ta zazzau lauya abdul ibrahim wanda babban lauya ne na ƙasa wato san ya jaddada matsayarsu ta lauyoyi a kan cewa kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara. Ni ne ke saya ma zazzawa Emirate Council da shi mai mataba ambassador Ahmed Bamani. Me kuke cewa ne a kotu? Da mun ce musu a wasa da shari'a wanda suka zo ba nan kotu suka kamata su zo. Kuma ba haka shi wanda ya kawo kara ba dan gidan sarauta ba ne da zai ce wai a cire ambassador a ba ma su wayannan da ya ce musu an riga an cire shi so is not also a custodian of uh, customs in zaria cewa kuke wannan kotun ba ta cancanci ta sauri ƙara ba ta cancanci su ji shirin ba to yanzu a ina ka tsaya to muna jira abin da alkali zai bai ba da rana ba amma yace can dai ba zai kira mu ya gaya mana abin da shi amma kuna ganin hujjojin ku na da karfin da za a iya kullum magana insha Allah ba mu da wani gaddama insha Allah wannan ba ai ya zai bata ma kowa lokaci ne sai dai kuma lauyoyin mai ƙara wato wazirin zazzau da aka cire wanda suka tattake guri a gaban kotun akan hujjojin da suka ce suna da su game da hurumin ita wannan kotu akan tsarin wannan ƙara sun ce ba da ka suka tire akan hujjojinsu ba domin suna dogaro da wasu hujjoji na dokokin Najeriya ne. Lauya Bashir ‘yan Bello na cikin lauyoyin mai ƙara, kuma ya ce ba su da haufi akan hujjojin da suka gabatar. A ai abin da ake cewa shine sun yi rezin akwai abin da ake ce ma preliminary objection so sun yi raising suna cewa kotun ba ta da hurumin da ta saurari kara kuma from our part mun yi responding cewa kotu na da hurumi kuma yanzu an ban mu kotu kotu za ta yanke hukunci a kai amma ko kuna jin kuna da hujja cewa kotun nan ita ce ya kamata saurari wannan kara sosai kuma mun ba ma kotu wannan hujjojin kuma muna fatan kotu za ta yi aiki da su suna magana shi kanshi mai karin ma ai bai da hurumin kai karar sarki eh sun faɗa haka shine ai abin da na ce maka suna jayayya ne akan competence ma'ana cancanta shari'ar a kotun da kuma wanda ya shigar da karar kuma mu mun kalubalance su akan cewa lallai wannan kotun tana da hurumi kuma wanda ya shigar da karar yana da hurumin da zai shigar da karar a kotun yanzu an daga kotu za ta yanke hukunci akan abin da kuna jin cewa wannan hujjojin da kuka bar suna da nauyin da kila za su za ku yi nasara sosai sosai muna sa rai kotu za ta yanke hukunci kuma ya zama ah, in Shi dai wazirin zazzau Alhaji Ibrahim Muhammad Aminu wanda aka cire daga mukamin nashi a baya. Yana karar gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i da kuma mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuba Malli da wasu mutum goma sha biyu ne. Bisa taka doka da ƙa'idojin naɗin sarki a masarautar zazzau da ya ce an yi. tare da gabatar da buƙatar ganin an cire mai martaba sarkin zazzau ambasada Ahmad Nuhu Bamalli. saboda a cewar mai karar sunan sarkin baya cikin jerin sunayen da masu zaben sarki suka gabatarwa da gwamnan jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.